Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Fadar shugaban ƙasa ta tabbatar da sake yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari allurar rigakafin cutar korona a karo na biyu. Wasu 'yan bindiga sun tare babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja tare da sace wasu matafiya. 'Yan bindiga sun kona wasu kotuna da caji ofis ɗin 'yan sanda a jihar Imo. ɗaliban da 'yan bindiga suka sace na jami'ar greenfield sun shaƙi iskar 'yanci a yau asabar akalla mayakan boko haram goma aka kashe yayin gamar su da rundunar sojin najeriya kanun labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran yau Asabar 17 ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 29 ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya. Wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan kungiyar IPOB ne sun kona caji ofis ɗin 'yan sanda da wata kotu a jihar Imo. mutanen sun afka wata kotun majistare da ke ata tare da kone ta sannan suka lalata wani asibiti a garin a yau asabar 'yan bindigan suka fara zuwa ofishin 'yan sandan da ke jaba suka kone shi bayan sun ɗauki lokaci suna harbin kan mai uwa da wabi cikin watanni uku 'yan bindiga suka kai jerin har-har jihar imo harin da ya fi ɗaukar hankali shine balle gidan yari na jihar da helikwatar 'yan sanda tare da kubutar da ɗaurarru da ke ciki ana zargin 'yan kungiyar ipop masu rajin kafa kasar biafra da kisa kai hare-hare kamar yadda rundunar 'yan sanda ta yi zargi a baya kudu maso gabashin najeriya na fama da rikicin 'yan kungiyar ipop ta hanyar kai hare-hare ofishin 'yan sanda tare da kashe wasu daga cikin jami'an akalla mayakan kungiyar boko haram goma aka kashe yayin wani hari da suka kitsa kaiwa garin ran da ke jihar borno rundunar sojin najeriya ta ce ta dakile harin mayakan boko haram tare da kashe wasu goma daga cikinsu baya ga mutanen da aka kashe an kwato wasu makamai daga hannun 'yan kungiyar boko haram kamar yadda rundunar sojin ta fitar a sanarwar daga cikin makaman da aka kwato akwai bindigu kirar ak-47 masu yawa hakan na zuwa ne awanni kaɗan bayan naɗa sabon babban hafsin sojin ƙasar najeriya rundunar ta yi nasarar murkushe harin yayin da suka yi yunkurin shiga garin ran da ke karamar hukumar kalabalgi ta jihar borno sannan suka kashe wasu daga cikin su arewa maso gabashin najeriya na fama da rikicin boko haram sama da shekaru goma Hukumar lura da zirga-zirgar jiragen ruwa a Najeriya ta ce zuwa yanzu ta gano gawar gawarwaki 76 cikin mutanen da jirgin ruwa ya kife da su a jihar Kebbi. jirgin ya kife da mutanen ne yayin da suka shirya tafiya zuwa jihar neja hukumar ta yi zargin yawan mutanen da kayan da jirgin ya ɗauka ne ya yi yawa har ya sa ya kife da su mutane sama da 180 jirgin ya ɗauka sai dai an gano gawar mutane 76 daga cikin waɗanda jirgin ya kife da su hukumar ta buƙaci gwamnatin jihar da ta samar da jiragen ruwa masu inganci domin gudanar wato domin gudun faruwar hakan a nan gaba har yanzu ana ci gaba da aikin ceto mutanen da jirgin ya kife da su lamarin ya faru ne a ranar laraba a awanni kaɗan da tashin jirgin wanda ya nufi jihar neja gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da wani harin 'yan bindiga wanda suka sace mutane masu yawa akan babbar hanyar kaduna zuwa abuja ranar juma'a kwamishinan al'amuran tsaro a jihar samuel aruwan ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar ya ce an tare hanyar ne da misalin karfe uku da rabi na jiya juma'a sai dai har yanzu jami'an tsaro ba su gama tantance adadin mutanen da aka sace a sakamakon harin ba daga cikin mutanen da aka sace akwai wasu mutane shida da gwamnatin jihar ta tabbatar da sace su daga cikin su har da wani direba guda ɗaya tuni aka wato aike da gungun jami'an tsaro wurin da abin ya faru ciki har da dakarun 'yan sanda na kankace kwabo domin tabbatar da tsaro gwamnatin ta ce za ta bayyana adadin mutanen da aka yi garkuwa da su da zarar jami'an tsaro sun tantance tare da bayar da bayanai a kansu. masu kallon mu kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana ra'ayinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ko kuma bayyana mana labarin abin da ke wakana a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba 0809 haka zalika za ku iya bibiyar dukkanin kafafen sadarwar zamani namu kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya youtube mujallar matashiya har ma da twitter at m matashiya ko ku karanta labaranmu a kafar intanet matashiya.com bari mu karɓi wannan saƙo. Jama'a Assalamu alaikum ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin talata alhamis da kuma asabar da misalin karfe takwas da rabi na dare za mu ke kawo muku takaitattun labarai a shafinmu na facebook mai suna mujallar matashiya yayin da shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin zamantakewar ma'aurata zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe goma na dare sai shirin mai farin jini na 'yar cikin gida da muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun talata da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ana yi da kai wanda ke taɓa dukkanin ɓangarorin da suka shafi al'umma baki ɗaya za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe tara na dare shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin sirrin ma'aurata za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 8 na dare shirin kuma tso mu tattauna wanda muke kawo muku shi kai tsaye za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare shirin dandalin Kannywood wanda muke leƙawa masana'antar shirya fina-finai za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe 8 na dare shirin ciki da gaskiya da muke tattaunawa da 'yan siyasa za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun lahadi da misalin karfe 8 na dare ku kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sadarwa kamar youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya facebook mujallar matashiya har ma da twitter at yan matashiya domin karanta labarai da rahotanni za ku iya ziyartar dandalinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya to barkanmu da dawowa fadar shugaban kasar najeriya ta tabbatar da sake yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari allurar rigakafin cutar korona a karo na biyu muhammadu buhari ya karba allurar rigakafin cutar korona a karo na biyu kamar yadda fadar shugaban kasar ta wallafa tare da saka hotunan yadda aka gudanar da ita tun a watan maris ɗin da ya gabata aka yi wa shugaban allurar rigakafin ta farko kuma yau asabar aka sake yi masa karo na biyu a watan maris aka karbi allurar rigakafin corona ta astrazeneca karkashin shirin covax wanda aka yi domin taimakawa kasashen afirka masu karamin karfi har yanzu ba a kai ga karɓar kashi na biyu na rigakafin ba yayin da ake sake yi wa mutanen da aka yi wa ta farko allurar cutar corona ta sake bulla a wasu ƙasashen duniya a karo na biyu wanda har take hallaka mutane kasar india ita ce kasa ta uku da cutar ke yin ta'asa tare da kashe mutane sanadin shiga ƙauyuka da cutar ta yi daga jihar kaduna kuwa ɗalibai goma sha hudu waɗanda 'yan bindiga suka sace a jami'ar nan mai zaman kanta ta greenfield sun shaƙi iskar 'yanci a yau asabar a yammacin yau aka saki ɗaliban a wani ƙauye da ke yankin wato babbar hanyar kaduna zuwa abuja shugaban kungiyar iyayen ɗaliban da aka sace markus zamani ya ce suna gab da karɓar ɗaliban a yau iyayen ɗaliban sun bayyana cewar sai da suka biya kuɗin fansa kafin sakin ɗaliban 'yan bindigan da suka sace ɗaliban sun kashe wasu daga cikinsu kafin daga bisani a sasanta da su sama da wata guda ɗaliban suke hannun 'yan bindigan bayan daga bisani suka shaƙi iskar 'yanci. rundunar 'yan sandan jihar imo ta kama wasu mutane hudu da ake zargi da kai hari helikwatar 'yan sandan jihar da babban gidan gyaran hali na jihar a cikin wata sanarwa da mai magana da yawon 'yan sandan jihar imo sp bala elkana ya bayyana ya ce duka mutane hudun da aka kama 'yan asalin jihar imo ne kamar yadda kakakin ya bayyana bayan mutanen da aka kama akwai bindigu da harsashi masu yawa da aka kama daga wajen su ana zargin mutanen da su a cikin waɗanda suka kai hari gidan gyaran hali na jihar da helikwatar 'yan sanda a jihar imo an kai harin ne a watan afrilun da ya gabata tuni ne 'yan sandan jihar abutu yaro ya bayar da umarnin ci gaba da gudanar da bincike a kansu tare da gurfanar da su a gaban kotu da zarar an kammala bincike. bar mu tsallaka kasashen ƙetare a jamhuriyar Nijar kuwa rahotanni na nuni da cewar an gwabza fada tsakanin sojojin kasar da mayakan Boko Haram a yankin Difa na kasar. Yankin Difa iyaka ne tsakanin Najeriya da Nijar wanda ake killace da 'yan gudun hijira sama da dubu ɗari uku a yankin. Mayakan Boko Haram sun kaddamar da harhare wato da harin ne a ranar Juma'a sai dai ba a tabbatar da asarar rai a yayin haram ba. kamfanin dillancin labaru na afp ya ruwaito cewar an gwabza faɗan tsakanin mayakan da sojojin ƙasar baya ga musayar wuta da aka ɗauki lokaci ana yi amma ba a gano adadin mutanen da suka rasu a sakamakon harin ba yankin difa na jamhuriyar nijar ya sha fama da samun hare-haren mayakan boko haram tsawon lokaci to da wannan labaran muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki haya balafage ahmad murtala ibrahim masuda abdullahi khadija ahmad sunana abubakar murtala ibrahim nake cewa sai an jima